العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا كوم يوم شا هدوغ وتن بالقعدة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بموديل الذي هدود أربعين كما يوم شا بقي وتن بقي ميلادية جمهورية ومشاترة أولا مجلس نامو da muke karanta waɗannan littafai guda biyar قال وعد الكافر رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من كسب النساء فهاد يا أتفرقوا ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها من أكثر موقف كريم حديثي كان عائشة رضي الله عنها suke bayani a kan mawaƙif wato wasu ababen kula masu ban sha'awa da burgewa kuma ababen koyi a cikin siran na na khadija radiyallahu anha hadisi wanda yake cikin sahihul bukhari da kuma wasu littafan na hadisi mun ji labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da Allah ya fara masa a lokacin da za a mai da shi ya zama annabi manzo shine abu ya saliha sai ya zama kuma kujiba ilayhi hala mafarki mai kyau sannan kuma sai aka sanya masa san keɓewa baya son shiga cikin mutane sai ya zama yana tafiya kogon da ake ce masa kogon hira shi ne ke ce faraja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tarjufu bawajiruhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo gida gaɓoɓinsa suna bubbugawa ko suna kakkaɗawa zuciyar shi tana kakkaɗawa sauran gaɓoɓin shi ma suna kakkaɗawa hatta dakhala ala khadija qala zammiluni zammiluni ya tafi ya dawo yana cewa ku ni ku wannan ladabi ne na balarabe balarabe matarsa baya baya kiranta da suna da gasar ita kadai yana sa ta a matsayin abin nan a matsayin jami'i yana cewa zan miluni ita kadai ce matarsa na cewa ku lullube ni ku lullube ni fa zammaluhu sai suka lullube shi ta lullube shi hatta zahaba anhu ar-raw'u haske da tsoron da yake tare da shi ne tafi sun ثم قال لخديجة sannan sai ya ce wa na khadija radiyallahu anha ai khadijatu mali ya khadija su kenan ai wannan suna daga cikin adwatu annida suna daga cikin lafazan da ake amfani da su domin kira ai khadijatu mali shi khadijatu me same ni ne wa akhbaraha al-khabara ya ba ta labarin abin da ya faru tsakaninta da mala'ika a kogo ثم قال لقد خشيت على نفسي daga nan manzo Allah sosai ne ya ce mana na Khadija wallahi na ji ma kaina tsoro الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يا كاو فسرني قدا قوم شاعيا وجمد إني خشيت على نفسي وزك شيء إني خشيت على نفسي الجنون ناجم كينا وغن هوكا تصورن دي لفظ زادي لسكا أمتا وتودي منزل سمينا جنس وهر wannan abu da ya faru da shi غين kogon hira yana jin tsoron kan wani abu ne da zai shafe shi ta duniya da kuma lahira domin abin da mutum bai saba gani zai zo masa kuma irin wannan yanayin babu shakka mutum zai firgita kuma ya tsorata qalat lahu sai ta ce masa to daga nan daurin na na khadija zai sake fitowa a wancan an faɗa mana daurinta na farko cewa ta yi ta zawwaju jinha sai ya dawo gida ita za ta haɗa masa guzurinsa sai ya koma daurinta na farko ke gudun wadda ta fada kenan ta farko a musuluncin nan ita ta rika kula da annabi sallallahu alaihi wasallam take shirya masa guzirinsa a lokacin da zai tafi kogon hira gwaggwadon kwanakin da zai je ya yi a can idan guzirinsa ya tsare kuma ya sake dawowa ita ce zai za ta sake haɗa masa wannan guzirin domin ya sake tafiya to na biyu shine wannan qalat lahu sai tace kalla ta tace a aha kai bishara ta tabbata a gare ka yi wallahi la yukhzika Allah abada ya rantsi da Allah Allah ba zai sodar ta lamarin ka ba har abada saboda ta'ti ta'ti al-khawatim ala hasbi al-mabadi eh, ko kuma yadda suke cewa ta'ti al-lawahiq ala hasabi as-sawabiq abin da ya gabata to yana zama sanadin sakamakon abin da zai zo a baya wannan ka'ida ce wato kowai abin abin da ka shuka shi za ka girba shi ne fassar abin da ka shuka shi za ka girba shi ne ta ce kalla wallahi la yusika Allahu abada Allah ba zai taɓa sojar takarwa har abada saboda ne innaka latasilur rahima kana kana sada zumunci mutumin da ke sada zumunta Allah ba zai tozarta shi wa tasduqul hadisa sannan magana ka ta gaskiya ce ba ka kayya a magana wa tahmilul kalla sannan kuma kana daukan nauyi wahalhalun mutane shine alkal wa taqsibul ma'duma sannan kana aikata abin da ba shi wasu kuma suka ce wa tuqsibul ma'dum tuqsib tuqsibuhu kana ba wanda ba shi da shi abin da kamata a shi ko taksibul ma'duma kana aikata abin da ba shi mene mai ba shi wani ya zo da bukatarsa ke ka masa ina ka ce ga wani alkhairi ana bukatar a yi kai ne za ka tashi ka je ka samar da shi min qablu kana za ka shay'u ma'duman fa anta alladhi tujidu sai ya zama maududan shi yake samar da shi to haka suka yi babtinsa ko wa taksibul ma'duma ko kuma wa tuksibul ma'duma sannan wa taqra sannan kuma kana dauka kana kana tanadan mabaqo abinci wa ala nawa'ib al-haqq sannan kuma kana taimako a game da abubuwa masu wahala na gaskiya sune nawa'ib abubuwa masu wahala na gaskiya ana ba da taimako a kansu waɗannan su ne as-sawabiq da na Khadija radiyallahu anha ta kalla na annabi sallallahu alaihi wasallam fa hakamat alaihi bil lawahiq ko fil lawahiq sai ta masa hukunci cewa ga abin da zai biyo baya abin da zai biyo bayan waɗannan abubuwan alkhairi انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل na na khadija ta ka ta ɗauki manzala sama ta tafi da shi wajen ɗan uwanta da ake ce mishi waraka ibn nawfal waraka ga shi nan wa huwa ibn ammi khadijata shi ɗan babban ne wato dan wa da dan ƙani suke dan wa da ƴan ƙani suke baban waraka wan baban na na khadija ne ko kuma dan uwanta ɗan uwansa ne وكان امرأ تنصر في الجاهلية shi kuma dama waraka mutum ne balarabe amma kuma ta nasara sai ya shiga kiristanci domin kiristoci laraba ba kiristoci ba ne duk wanda ka ga kiristanci a cikin su to yi yayi domin ba aiko annabi isa zuwa gare su ba daga daga baya akwai akwai akwai na kiristoci ne wanda suke wajen tabuka suna cin a ƙasar larabawa amma kuma su kiristoci ne da sati na mafi yawanci su kiristoci ne sannan akwai nasara gani da jira wanda su kuma a cikin madina suke su kusa yake da madina cikin ƙwayar birnin madina kaga akwai su to duk wannan nan tanassahu ne kiristancin shige shi suka yi to shi warka yana cikin su وكان يكتب الكتاب العبرانية يا كسن شينا ربوتو دا يارين هبور يارين إبرانيا شي وان شيني أسل اللتاف يارين دا أكي أكي أكي, أكي ربوتا التوراة دا إنجيلا دا شي فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب يكسن شينا ربوت إنجيلا da yaren ibraniyanci gwagwadon abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya rubuta ورقة وكان شيخا كبيرا قد عمي ألوكة يا زمدتي جهيا ما كان شيارة إلى نوانسا وأن ورقة لما زلنا مع حديث سيدي لا تسبوا ورقته فإني رأيت له بيتا في الجنة زلنا يسي كأذا جيش يا جدنسا على الجنة ولقينا إذا جشن ولن سقي إيماني لأن صلى الله عليه وسلم shi yasa malaman da suka rubutu akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tashi a ciki رمضان العلامة ابن حجر اسمها الإصابة في تمهيد الصحابة يا كاو تاريهم فا أما تين صحابهم أن ليس سمعين يا شك وأن من شرط لهم بدا أفو دا الإمام ابن حجر يتفدي الإمام ذي النبي صلى الله عليه وسلم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان به الموت على الإسلام في واقع يا شك لقي النبي صلى الله عليه وسلم قاشنا سنة وآمنني sannan wa mata ala al-islam domin manzo sama gashi ya ce fa inni la ra'aytu lahu baytan fil janna fa qalat lahu khadijatu ay ibn am ce ya kai ɗan babbana tana kiran waraka isma' min ibn ukhtik isma' abinda uwanka zai faɗa فقال له ورقة يا ابن أخي سي ورقة يتي يا كي دان دان ما ترى وين كتي جنين فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى في من رسم يباشي لابار أبن دي جيني أبو بنهرا فقال ورقته له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى النبي أبن ورقاتي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar da shi ga annabi Musa ya laitani fi hajat'a ina ma a lokacin zan kasance a ce ni matashi ne jaz'a jaz'a jaz shine ashabu yafi shi yasa ake siffanta saniya wacce take ganjin ƙuruciyarta ake ce mata jaz'a haka raƙuni akwai jaz'a a cikin raƙuni sannan haka a cikin tumakai akwai jaz'a akwai to jaz'a ce malamai sun tattauna kan wannan wajen ya laitani fiha jaz'a a larabcin da cikin sauki. za ce ya laitani fiha jaz'un ya laitani fiha jaz'un laitani fiha jaz'un ko haka kamata ya zama jaz'u sai ya zama ismu laita sai ya zama khabaru laita marfu'u amma haka haka ruwaito sai malamai suka ce takdirin ka ya laitani akunu fiha jaz'a sai ya zama jaz'an khabari ne na kana wacce take mahzufiya an goge kana sannan kuma an goge ismin sai aka bar khabaru kana mansub shi ce ya laitani akunu fiha jaz'a ay to me fiha din ay fi nubuwati fi nubuwati aw fi risalati ya laitani akunu jaz'an fi nubuwati ina ma a ce lokacin da zaka zama annabi a ce ina da ƙarfi ni matashi ne domin in yi ne laitani akunu hayyan kaga fito da kunu ɗinka ina ma a lokacin ina da rai iz yukhrijuka qaumuka a lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin makka kana a kiri rasu su nama awa muku aw mukhrijiyahum manzal sun yace yanzu ma fitar da ni za a yi nan ma akwai na hau eh. asali awa mukhrijuhum awa mukhrijuyahum awa mukhrijuhum sai aka goge wawun da aka kalbinta aka juya ta ta zama ya'u sai kuma aka shigar da ita a cikin ya'u ya'u mai wasani sai aka ce kuma awa mukhrijiyahum a ka'ida ya kamata ya zama awa mukhrijihum awa mukhrijihum شيني لاغبش ان انقول دي وشن واون سي زما او مخرجيهم ينزو ذا سفتر دنيني ابن فتر واني او جنسو فما شك ما كشي او مخرجيهم ينزو فتر دني ذاتي قال نعم سي ورقة يشي كبس لم يأتي رجل قط لمثل ما جئت به إلا عودية ba wani mutumin da ya zo da abin da ka zo da irin ba sai illa udiya ba sai sai an yi gaba da shi sai ya samu magabta wa in yudrikni yawmuka hayyan wallahi na rantse da Allah na dau alkawari tsakanina da Allah idan Allah madaukakin sarki ya sa lokacin da za ka zama annabi ya gaske ni hayyan ina da rai an surta nasran mu'azzara wallahi sai na tamsaye ka taimako wacce take mai ƙarfi wacce za a karfafa sun malam yalbas warakatu an tuwusiya daga yin wannan abin warasa bai daɗe ba sai kuma allah maɗaukacin sarki ya karɓi ransa shi ne mazu sama ya zuciya wata rana sai ji ana firarsa a madina ma ne lokacin mazu sama mai hijira ya koma madina ana fadin waraka ai kaza kaza sai shi la ta subu warakata fa inni la ra'aytu lahu baytan fil janna وفتر الوهي daga nan kuma sai wahayi ya tsaya shak aka daɗe ba a yi wahayi ba shi ne wa fatara shi za ke cewa fatara ita fatara da larabci a cikin ma'anoninta da hausa duk ba su da ba su da daji Allah raba mu da fatara hausa da ko fataran larabci dukkanin su ma'anonin su ba su da hmm? kuma an ce albatara a larabci shi ne a yanki a yanki hmm. kuma kun san fatara ko da larabci da hausa shi ma yankewa ne yankewa arziki na shi to shi ne wannan abin da aka fara faɗa mana ku kalli wannan mawaƙis ɗin kafin ne ba mu tafi wani lokaci mai tsawo mun faɗi cewa na farko guziri da take bashi kaga al-mawqif ad-dawru al-mawqif al-maliki ko al-dawru al-iqtisadi da abu gudun wanda ta bada ta dukiya to sannan kuma sai nan biyu mataki na biyu ita ce ne mataki na biyu shine gudun wanda ta bada ta addauru psychology eh, ta ba shi abin na annafsani alhissi ta ba shi gudunmuwa ta karfafa a zuciyarsa a ko sannan kuma ta ɗauke shi ta tafi da shi wajen waraka shi ma warka a matsayinsa na masanin kamar ta je an je shi abin da ake cewa consultation a ji ita dai ga nata ta fara ta ba shi psychotherapy to daga nan kuma sai ta tafi domin a ƙara ƙarfafarsa da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga nan ke nuna maka cewa waraka mu ne Allah mu da kuke mu ce mu sai mu tsaya nan sai karatu na gaba